الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته آه كما يدعى Allah subhanahu ta'ala ya nufin haɗuwar mu a wannan waje ba don komai ba sai sauraron wani babban bako wanda wanda zai ziyarce mu a wannan gari a wannan anguwa a wannan waje wannan bako sananne ne a wajen kowannen mu saninsa kuma wani abu ne wanda ya bayyana mana karara ɗaya ne daga cikin ginshiƙai manya-manya daga cikin almajiran sai ibrahim yakubu alzakzaki hafizahullah ba mai shakka a kan haka inda cikin almajiran malam ka samu wani wanda malam ya ce a shi dai allah ya keɓance shi da wannan baiwa ta musamman almajiran malam dukkan almajiran malam ne kuma wani ya wani wannan ya samu wannan kususiya ne mune masa murna baiwa ce ta Allah ta'ala yadda yake raba ta ga bayi shi ma Allah ta'ala ya taimake shi ya samu irin wannan daraja kafin ya zo wannan gari ji an yi magana da shi akan cewa yana hanya tabbaci hakikatin zai zo kuma an tsammaci zuwansa da wurwuri saboda lamari na hanya kowa ya sanya da hanya take a ƙasar nan to amma saboda wani abu da ya faru sai ya haifar da jinkirin isowarsa ya zama da bai iso ba sai ɗazu kaban awa ɗaya da yan wasu abubuwa da suka wuce kuma ce awa ɗaya da haka yanzu yana gari ma'ana ba yana gari ba yana masauki yanzu yanzu yana zuwa to me ya haifar masa da wannan jinkiri ɗin ya zama da cewa bai samu zuwa ba gashi kuma an gaya masa an yi magana da shi ya ce kuma zai zo zai kuma zo da wuri wannan wani abu ne wanda ya kamata yin kai hankalin zuwa gare shi haka kawai ne ba haka kawai ba ne wani abu ne ya faru mai ban mamaki a cikin al'amari makamala na wannan harka islamiyya karkashin jagorancin maulana sai ibn yakubu al zazzaki. abin kuma da ya faru wani abu ne wanda zai ƙara mana yaƙini da sakankancewa da ƙara miƙa al'amuranmu ga ita wannan harka ne akwai wata waƙiya da aka yi idan mutane ba su manta ba ta ranar monde wacce aka wuce ta bariki sojoji suka buɗe wuta aka samu shahidai masu yawan gaske yau shekara hudu kenan da samun wannan waƙiya wannan waƙiya da aka yi a wanda aka samu wannan shahidai ɗin shekara hudu cif-cif waɗannan waki zan ce ni 'yan uwa namu ba zan ce waki ba mu suna hannun jahiliya to ba a ba da su ba sai yau a yau ɗin da aka ba da su aka kai su Zariya. kun sai da gawakin nan suke kuwa kun sai da jikunan su suke to yadda kan kai a hakan suke su kuma canza ba salamu rahmatullahi ta'ala wa baraka to wannan shine za mu iya cewa babban abin da wato sai aka kai su can garin zaria shi ne sai malami mutuncin ya gabatar da abin da ya gabatar a wancan wannan a garin zaria ke to hakan ne ya haifar da samar da ɗan wannan tseko da ɗan wannan jiki da haka muna neman afuwa ga mutane waɗanda suka haɗa a wannan waje da wuri domin saurara shi wannan babban bako da wato ainihin muka yi don haka alhamdulillah za mu ce ga kuma shi bakon ma ya riga ya iso da haka ga mu gashi da haka kenan za mu saurara daga gare shi gani da abin da yake dauke da shi na sako wanda insha Allah bayan an gabatar da abin da aka gabatar to daga bayan akwai buƙatar wani abin nan to za a iya gabatarwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh insha Allah rabbi za mu mika bai abun magana zuwa ga malam Abakar Dattijo ya kara gabatar mana da malam malam kuma ya dora ya ci gaba ya mana bayanin hakikan abin da ya haɗa mu akar makalla bismillah malam Abakar Dattijo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ina ma cikin gabatar da malamin ne kuma sai ga malamin kawai nake cewa tun daga malamin to ko ai shi kenan malama shi ya kamata ya gabatar da kansa inda shi malam ba zuwan su kenan na farko wannan gari ba akalla zan iya cewa mutane ba su manta ba shekar ya zo garin nan ya kai eh, ba za ce ga adadi ba sai iya abin da mutane ba ko shi malamin ya sai iya adadin zuwansa haka to alhamdulahi kamar yadda na shi malam baba baƙo ba ne a gare mu sananne ne a wannan harka ɗin wakilin malam ibrahim yakuba da garbaki ne na garin kano ba garin kano kawai ba amma dai mu ce garin kano an sha fama an sha ɗauki ba da a abuja wannan kowa ya riga ya sani Allah subhanahu wa ta'ala ne bisa falalarsa da baiwarsa sai Allah Allah subhanahu wata'ala bai shahadantar mana da malam ba da yake akwai sauran rabon mu ƙara amfanuwa da shi amma su ne a gaba wajen gwagwarmaya wajen tsaki ba da ni. ba zuga nake ba wannan kowa shaida ne akan haka wannan wani abu ne wanda yake hakika ne da haka Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da shi zuwan nashi gashi ya zo yana gaban mu da haka mu ne malam barka da zuwa muna kuma jinjinawa da barin abubuwan da yake yi ko yake yabaro baro ya zo shi domin ya taimaka mana da yan wasu kalmomi waɗanda za su amfane mu wanda ya jiyo daga jagora da haka muna godiya kuma yan wahe a saurara daga abin da za a ji daga malam domin a yi aiki da shi domin kuma da fatan kuma ya zama tsira a gare mu السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تفضل محبوبا مشكورا مسبوقا بصلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا وشفيء ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى العمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أرواحنا وأرواح العالمين جميعا فداء رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي yan uwa masu girma na yi mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ina fata za a amsa min da karfi kuma ina mai cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da yake ni na saba a garinmu idan ana maulidi har kwana ake ban sani ba nan ma kuna maulidin kwana ne ko ba dan kada na je na saki jiki na yi ta maulidi kuma in zamana na jika wa waɗansu aiki ko ba haka ba komawa gida kuma ta zama ga lamarin ya zama ga yadda yake to amma dai daga cikin abin da muka saba da shi a taro irin wannan tun da taron na manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to dole ne fa lokaci bayan lokaci mu riƙa ƙawata wurin mu riƙa wurin mu riƙa haskaka wurin ta hanyar buɗe baki da salati ga annabi da alayensa saboda ya zo a hadisai daban-daban dangane da falalar salatin annabi da alayensa abubuwa sun zo waɗanda ba su zo ba wato a wani abin ba shi ba wato karatun alkur'ani yana da falala hailala tana da falala tasbihi yana da falala hauƙala tana da falala ga sunan dai abubuwa daban-daban suna da falala amma dai falala irin ta salatin annabi a musulunci ba ta zo ba daga cikin falalar salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo kan cewa manzon Allah yana cewa zayyinu majalisakum ku kawata ku yi wuraren zaman ku kwalliya da me bis salati alayya wa ala ali Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wato idan wuri aka salatin annabi sai ya zama na wannan salatin annabin ya zama wata irin kwalliya ya zama wani irin decoration wani irin kyalkyali wani irin ado wanda mala'ikun rahama ne za su yi shi kuma su ne suke gani in ba su ba kuma sai masu irin gani mu kara kwallon salati ga annabi da Allah daga shugaban halitta yana cewa nawwiru majalisakum bi salati alayya Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ma'anan nawwiru shine kusa yayi haske idan kuna so kuna zaune kuna so wurin ya haske na ga fitila an sa amma idan ana so ya haske ya walwali ya kyalli ta yadda mala'ikun rahama za su rinka hango wannan wurin kamar yadda idan mun daga kanmu muke hango taurari to hanyar ita ce yawan salati ga annabi da kuma alayensa bana gaya muku wata ruwaya ba wani hadisi daga bakin da baya karya bakin muhammadu rasulullahi allahumma salli ala muhammad shugaban halitta yana cewa من صلى علي مرة لم يبقى من ذنوبه ذرة wato duk wanda ya min salati sau ɗaya za a shafa zunubansa ba zunubansa ba za su saura ba ko da kutan kutun wato kwaya zara ko da kutan kutun kwaya zara sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin mu fara maulidin nan zan ambata mana wani hadisi na manzo to shi hadisin wannan na manzo din da dan tsoro tsoro ma zai dan ba mu tsoro tsoro me yasa saboda manzo ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kansa da kansa wata rana ya tambayi sahabbansa ya ce kun san waye sarkin marowata kun san wane ne sarkin marwata a ta'arifuna man al kun san wane ne wato ainihin marowaci na ƙarshe sai suka ce na mun sani ya lallai ita ce wane ne kun san sau da yawa idan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambaya to musamman su imama ali idan manzon Allah ya ce kun san abu kaza to su su imama ali sai su ce Allahu wa rasuluhu a'lamu amma waɗansu idan aka ce kun san abu kaza sai su ce eh mun sani to sai suka ce eh mun sani mun san waye sarkin marowata sai manzon Allah ya ce to waye sarkin marowata suka ce mutumin da yake da 'yan kuɗaɗensa da yake da 'yan sai ya boye ya hana kowa kaga ya zama zumbuli kakan marowata kenan ko kun san zumbuli kakan marowata a hausa a abin nan dan hausa al'adun hausa ko abin nan kisoshi na hausa an ce akwai zumbula kakan marowata shi zumbula kakan marowata aka ce shi ya fi kowa rowa a duniyan nan aka ce daga cikin rowarsa ya ƙi neman aure aka ce me yasa yace shi bai dafa don dan ina neman aure a ce wai ya je zance ya bada kuɗi ba wani ba zai bada kuɗin zance ba ka gane ai to shi kenan sai da dai aka ɗan yi masa gata aka nema masa aka gama sai ya ci gushi ba zai ba da kuɗin jirba ne ba aka ci ah, can yanzu ka gama ka yanzu nan ma ba za ka ba da kuɗin jirba ne ba ya ce eh to haka ne aka ce zambali ya ci gaba da wato sai dai yan uwansa danginsa su ɗebi kuɗinsa sannan za su yi masa cefane a gidansa haka ya rayu har ya samu 'ya'ya to har 'ya'yan suka taso suka gane baba fa wacce to ran nan sai suka kira wani ustazu suka ce ya kamata a je a yi wa baba wazi saboda rowar ta ta yi yawa kasan abu ya fara lalacewa har 'ya'ya sun gano wani halin da baba yake ciki to shine ustazu ya zo ya sa baba a gaba yi yake yi yake yi yake can sai ya fashe da kuka shi baban sai ya fashe da kuka zumbuli kenan kuka yake ka shirban yana hawaye sai yayan suka ce ai yawa asta shi na kyale shi haka ya gane gaskiya a'a dawa ya gaya masa kullum ana gaya masa ruwa baki dan kudin jefanan nan dai suka ce shi na malam ita biyar ka da malam ya tafi sai suka dawo wurin baba ka ce to ai baba ka ji abin da muke gaya maka yanzu ka ga irin da gaji an zo an maka wa'azi haka na kuka sai ya ce ba ku da hankali ce ainihin kukan ba na wa'azin da yake yi nake yin kuka ba ba wannan kukan bane suka ce da kukan menene ce lokacin da yake wa'azin yana haka da kansa yana haka da kansa gemun nan nasa sai ya tuna min wani dan bunsuruna da ya bata mu kulla salati ga annabi da Allah Allahumma salli ala to amma kusan wanda ya fi wannan rawa kusan wanda ya fi wannan rawa in ji shugaban halitta wanda ya fi wannan rowa shine wanda zai ji an faɗi sunan manzon Allah amma bai yi salati ba wannan rowa tasa ta kai mala ko shugaban halitta zai wa rowa shugaban halitta ba wanda saboda shi aka halicce ka wa ma naka illa rahmatan lil alamin ba dan shi bada ba a da kai ba shi ne rahamar Allah subhanahu wa ta'ala wai amma shi za a yi warwa da a ce manzon Allah ce ya yi ku kwaso kudin ku ku bani ku kwaso dukiyar ku ku bani to da shi ne za amma wai kawai salati to lalle yan uwa mu kiyaye da kaji an ambaci sunan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musamman sunan nan nasa mai mimun da ha'un da mimun da dalun to ka tabbatar da cewa duk halin da kake ciki to ka yi salati ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad dan uwa masu girma maulidi ya kai marhalar da yanzu mun zo maulidi ba ma zama mai ta bawa maulidi kariya da can haka muke yi ni ma ina yi amma yanzu na daina a to dan me ba zan daina ba da can zai mace ɗaya sai mu eh, maulidi wasu sun ce maulidi bid'a ne alhalin muna da hujja muna da dalili kuma ga hujjar mu ma kaza ɗaya hujjar ma kaza ɗaya hujjar ma tana dan mutum ya lokacin maulidin wajen ba da hujja kan cewa a iya yin maulidin ba mu maulidin ba dan mutum ya lokacin wajen me wajen cewa a iya yin maulidin amma ba mu maulidin ba dan Allah ba a cuce mu ba to mun daina ni dai na daina kai da fa a ce ma ya halasta a ɓoye alhairi da ya halasta a ɓoye alhairi da halas ne to da mun ɓoye soyayyar muhammadu rasulullahi ma hana kowa haka ne ko ba haka ne muna da abin da ya kai shi ne to rowa ba kyau ne ɓoye alhairi ba kyau amma ba don haka ba sai mu kyale kowa mu mai ta daɗi ne da san muhammadu rasulullahi daɗi ne da shi wallahi da ya halasta da waɗancan mutanen ba mu gaya musu daɗin manzan Allah ba to bai halasta ba dole sai mun faɗa faɗar ibada ce ko ba haka ba shi yasa kuka ga ina zuwa na fara gaya mana da falalar salatin annabi wanda Allah ya sa yana da rabo sai ka ga ya rike sai ya zama na kullum ya ɗauki zikiri akwai adadin da yake yi na salatin annabi ko da yaushe kar ka rabu da salatin annabi kada bakin ka ya zama wato ainihin ya bushe babu salatin annabi da alayansa ka zama kana yawan salatin annabi shi ne komai ya zo a wani hadisi cewa mai yawan salatin annabi za a ba shi ladan mai yawan karatun qur'ani mai yawan salatin annabi za a ba shi ladan mai yawan istighfari mai yawan salatin annabi za a ba shi ladan mai yawan la ilaha illallah mai yawan salatin annabi za a ba shi ladan mai yawan subhanallahi subhanallahi mai yawan salatin annabi za a ba shi ladan mai yawan allahu akbar allahu akbar Mai zai wa salatin annabi yana da ladan mai yawan alhamdulillahi alhamdulillahi to salatin annabi ne yake da wannan amma wani abun ba shi da kaman wannan mu ƙara bude baki mu ƙwalla salati ga annabi da alayensa wasu na cewa kar kai maulidi saboda lokacin annabi ba ba lokacin sahabbai ba ba kar kai maulidi me yasa ai lokacin annabi ba yi ba lokacin sahabbai ba a yi ba shine dalilin da yasa ba za a yi ba da gaske ne cewa duk abin da ba a yi ba lokacin annabi da sahabbai bai halasta a yi ba wannan magana gaskiya ce ba gaskiya ba ce su ma ba su imani da ita ba ƙarya suke yi ku faɗa musu wanda ya faɗi wannan maganan shi ma ƙarya yake bai imani da wannan abun ba akwai abubuwa da yawa yana yi lokacin annabi ba a yi lokacin sahabai ba a yi lokacin tabi'ai ba a yi amma shi yanzu yana yi to me yasa maulidin annabi kawai ya tsana Sheikh Ahmad Bamba na Kano yace shi yana mamakin yan uwan mu ahlus sunna haka yace yace me yasa duk bid'o'in duniyar nan ba wacce suka tsana sai bid'ar maulidi in ma maulidi bid'a ne tambaya ta yi ma'ana goma ya gaba yanzu musabaka da ake ta karatun alkur'ani ba ana yin musabaka a ko'ina ba na san anan garin naku ana yi ana yi har a samu na ɗaya a samu na biyu a samu na uku na ɗaya ma a bashi kujera aikin haji ko na biyu a bashi don kusan na sani gina a bashi mota na uku haka haka haka haka haka har ma a je saudiya a yi ta duniya international musabaka ana yi tambaya lokacin annabi an yi musabaka an ka ce min an yi waye na ɗaya wani sahabi ne na ɗaya wane ne na biyu kuma da ya na ɗayan kujera ina aka bashi waye na biyu waye na uku ba su da amsa har yanzu kaga lokacin sahabbai an yi lokacin tabi'ai an yi kwana kwanan nan aka kirkire ta ba mu ce laifi ba ce ni ban ce laifi ba ce saboda ban yarda cewa wai duk abin da ba a yi lokacin manzan Allah ba ba a yi lokacin sahabbai ba ban yarda cewa shi ake cewa bid'a ba ba shi ne bid'a ba Ban san ta'arifin bid'a din bane sai suka yanzu misali <clears throat> na yi kungiyar wa'azi a yi mata rijista a federal gamma na buɗe mata branch branch a sauran jihohi an yi lokacin annabi da annabi ya bayyana ya je wurin sa abu jahal sun masa rijistar musuluncinsa da ya zo da shi ah, ku faɗa musu gaskiya mana kuma ina ya buɗe branch ɗin farko da na biyu da na uku kasa cinye mana lokaci don Allah mu ƙara ƙwallon salati ga annabi da Allah abin da yake faruwa a musulunci abu uku ne akwai abin da aka ce a yi ku yi abu kaza ma a takumar rasulu fa sannan akwai abu na biyu abin da aka ce kada ku yi wa ma na hakun an hufanta to abin da ba ɗayan biyun nan ba sai ku yi nazari in yana da amfani ku yi in ba shi da amfani ku bar shi musulunci abu ne mai sauƙi ma a takumar rasulu in manzon Allah ya zo muku da wani abu a alkur'ani ko a sunnarsa to ku rike wannan abun kamkam wa ma na an wa in yace kar ku yi abu kaza to wannan abun kar ku kuskura ku yi amma abin da ba a ce ku yi ba ba a ce ku bari ba kamar sa babban riga ba gashi na sa babban riga har da asake ba to a lokacin annaba an sa a lokacin sahabbai an sa to amma akwai akwai aya ko hadisi da yake kan sa babban riga ba a ce in yi ba ba a ce kan ne ba sai na ga yana da amfani sai na yi to akwai abubuwa irin waɗannan da yawa masallaci ba ana sa lauri su bika ba lokacin annabi ba sa ba ba lauri su bika a lokacin annabi kuma kaka ce min ai ba ai a lokacin ba ba ba lauri su bika akwai lasifika zamanin ka je ka bincika ka ji akwai lasifika zamanin daga cikin lauri su bika zamanin abinda malaman adabi suka faɗa sun ce ƙaho a lokacin lauri sufika ne ƙaho ka gane in aka ɗauki kaho don aka ana iya faɗan abin da ake zo a kaurara abin da ake zo a kaurara a ciki ne miliya na lokacin saboda haka ɗan uwa masu girma ku toshe kunnuwanku daga wanda zai ce muku wai bai ga wata bid'a ba in banda ta mauludin manzon Allah shi dai akwai abin da ya dame shi mutum ya faɗi gaskiya amma magana ta gaskiya wato ainihin akwai wani abu da ya ɓoye ko dai waɗansu yake wa aiki waɗansu yake wa aiki na faɗa da maulidi kuma za ku ce na gaya muku ran da suka ce to mun daina faɗa da maulidin yanzu kuma zai daina shi ma haka ne ko haka wani zai daina ba ku misalai to ai na ce ban sani ba kan na ja ku da yawa ba kar fa na ja ku da yawa ba mu ƙara salati ga annabi da Allah Maulidin annabi sallallahu alaihi wa sallam alama ce ta ƙaunarsa wato maulidin manzo murna ce da nuna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ta ni'imar da ya mana da ya arzuta mu da manzan Allah Allah ta'ala yana cewa wa in shakartum in ne muku ni'ima kowace irin ni'ima in shakartum sai kuka gode na kuma wallahi zan ƙara mu. wala in kafartum in kuka butulce shine kuka yi fanfarin kuka yi kaman ban yi muku wannan ni'imar ba inna azabi la shadid na tanada azaba mai tsanani da wanda suka yi haka tambaya kai a wurinka akwai ni'imar da Allah ya maka akwai baiwar da Allah ya maka akwai kyautar da Allah ya maka irin Muhammadu Rasulullahi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ni dai ban da ban da wannan ni'ima to she kace kuma ba zan zo in yi godiya ba mun haɗu ne muna godewa Allah saboda ya mana ni'ima da manzon Allah yanzu na yi laifi kenan na yi laifi kenan na shiga cikin kullu bid'atun dalala wa kullu dalalatun bin nar shi kenan saboda na yi maulidi na zama dan wuta sai a jefa min wannan a wannan maganar to ku ta jefa ai ta jefa ko ba haka ba ya ta yi har makogoransa ya huje ni dai ba zan daina ba wa amma bi ni'mati rabbika fadir Allah ta'ala ya ce idan Allah ya yi maka ni'ima karka ɓoye laifi ne ɓoye ni'imar da Allah ya maka kuma ni'imar nan kowace ta dukiya ce Allah ya baka ka ɓoye ba daidai ba ne fito ka mutane su gana Allah ya maka ni'ima ta dukiya ilimi ne Allah ya baka fito ka bayyana mutane su gana Allah ya maka baiwa ta ilimi to Allah ta'ala ya mana ni'ima da Muhammadu Rasulullahi sai mu koye kowace ni'ima mu bayyana amma banda ta manzon Allah ba da ni za a yi wannan kuskuren ba mu ƙara ƙwallon salati ga annabi da Allah kar ku ce ne muku wayo kuna ta salati ga annabi da alayansa so nake kafin mu tashi daga nan gurin kowa ya salati ga annabi da alayansa ɗari saboda ya zo a ruwaya cewa duk wanda ya yi wa annabi da alayensa salati ɗari to Allah zai biya masa bukatu ɗari talatin a duniya saurana a can mu sake kwallon salati ga ana so duk wanda ya yarda da maulidi yake yin maulidi yake zuwa gurin maulidi to ya tabbatar ya samu abubuwa guda uku muhimmai abubuwan suna da yawa da ake samu a gurin maulidi suna da yawa alhairin yana da yawa wane a faɗa kai ko da wannan haɗuwar a matsayin mu na muminai muka haɗu yanzu ga shi mun haɗu muna ƙaunar junanmu ko ba haka ba muna kallon junanmu muna da soyayya da ƙaunar haɗuwar kawai dan Allah ba falala ba ce ballantana kuma gashi muna ta yin salati ga annabi da alayansa kaga wannan ma aiwata falla ce da aka samu a gurin maulidi ko wanda mai yawa inda kana ɗakin ka kulle kofa ba dole ka samu wannan ba manya manyan abubuwan da ake samu a gurin maulidi ka tabbatar da cewa kai mai son maulidi ka tabbatar da cewa a gurin maulidi ka samu ƙarin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam A tabbatar ka samu ƙari na kai masoyin annabi ne amma ka tabbatar ta ƙaru wato a gurin maulidi sai ya zamana kana saurare kana ƙara wasa kana ƙara haɓaka kana ƙara wato ainihin zuzuta soyayyar muhammadu rasulullahi a zuciya me zai hana ba za ka ƙaunaci manzon allah ba alhalin Allah ta'ala ya ba wa kowane annabi falala da daraja ya ba shi laƙani annabi adamu Allah ta'ala ya ce masa safiyun layi aka ce masa tsarkakakken Allah ne annabi ibrahim aka ce masa khalilun layi badaɗin Allah ne annabi musa aka ce masa kalimun layi abokin hirar Allah ne annabi isa aka ce masa ruhun lahi ruhi daga Allah ne amma da aka zo kan manzon Allah sai Allah ta'ala ya ba shi wata wani girma wani daraja ya ce masa habibullahi masoyin Allah masoyi ya ba shi ka ɗauki wa'yancin sunayen gaba ɗaya sun kai masoyi malam shi masoyi ne shi yasa aka ce ba dan kai ba ba a yi su ba ya rasulullahi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin al alamin kullu ma su wallah komai yana cikin alam in banda Allah ta'ala to duk komai albarkacin ka yake ci ya rasulullahi shi yasa ma a wurina kai masoyi ne kai masoyi ne a wurina malam kuma wannan kasancewarsa masoyi ne dama tun fil azal ba tun fil azal shi masoyi ne dama na Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana son sa shi ma yana son Allah ta'ala to kai ma ka tabbatar da cewa ka haɓaka soyayyar manzon Allah a zuciyarka duk mutumin da ya gwada soyayyarsa da manzon Allah da abu bakwai ya ga cewa abu bakwai tarin da soyayyar manzon Allah to da sauransa abubuwan su ne iyaye iyaye suna da daraja suna da girma amma dole ka ji cewa ka fi son manzan Allah ka fi ƙaunar manzan Allah ka bibita manzan Allah akan iyayenka Dole girman nan nasu in kana aba uku kenan ya'ya muna da ɗabi'a ta ƙaunar 'ya'yanmu to dole ne ka auna ka da soyayyar manzan Allah da kake soyayyar da kake wa manzan Allah da kuma soyayyar da kake wa 'ya'yanka wace ta ko ta ka tabbatar da ta manzan Allah ta bi mata ko maza kina da miji kana da mata kuna son juna ko to wannan soyayya take da su da manzan Allah da soyayya da kuke wa junan ku waje ta bota dole ne ta manzan Allah ta bi business kana da wani business wata haraka wadda take garawa ka gane ko tijaratan ta shauna kasadaha kana da wani business wanda komai ya tsaya maka wannan business yana garawa to amma auna da soyayya da kake wa manzon Allah da wannan business din wace ta bota dole ne ta manzon Allah tafi in inji alqur'ani ko ba haka ba wa masakin taradawna kana da wani tsalelan gida wanda ake ba da misali da shi ana cewa sabon gidan nan na alhaji wani kai alhaji wani ya shigo gari kaga gidan da kawai gidan nan inda ka zama abuja inda ka san ɗauko shi aka yi aka je gidan nan ya haɗu to ya haɗu amma da haɗuwarsa da san da kake masa gidan nan naka da kuma san da kake wa manzan Allah wannan ya fi dole ne soyayyar manzan Allah ta fi wata rana sai da na Umar ya kalli manzan Allah shauƙin soyayya ya kwashe shi ya ce ya rasu wallahi ina san ina ƙaunar ka manzan Allah ya murmushi sai ce ya rasu rasulullahi wallahi kaunar da nake maka in ban da kaina da iyayena da ƴaƴayena ba wanda na faso fiye da kai sai manzon Allah ya ce masa ah Umar ya ce la yu'minu ahadukum duk kusan wannan hadisi la yu'minu ahadukum ɗayan ku bai zama mumini ba hatta akunu ahabbu ilayhi har sai ya fi kaunata min waladihi daga ƴaƴansa wa walidihi da iyayensa wa nasi ajma'in wato ainihin ya fi so na fiye da kowa sannan ya zama mumini sai da na umar ce ya rasu da yanzu na fi kaunar ka fiye da komai fiye da iyaye na fiye da yayaye na fiye da komai sai ce al'ana ya umar yanzu ka zama mumini ku salati ga annabi da alayansa soyayya annabi kenan ka tabbatar a gurin maulidi soyayya ka da annabi ta haɓaka wata rana wani daga cikin sahabbai ya kura manzan Allah ya yana ta kallonsa ta kallansa manzan Allah ya dauki ido da ya sake zuciya ya gani yana kallonsa sai ya ce wani ya kake ta kallo na ne ya kake ta kallo na haka kake dauke ido sai ya ce wallahi ya rasulullahi ina kaunar ka ina son ka zuciyata ta damu da kai ya rasulullahi ina kallon ka ne yanzu a duniya domin in ji daɗin kallon ka saboda idan an je aljanna kana kololuwar gida ba zan samu damar ganin ka ba sai manzon Allah ya ce wane kwantar da hankalinka almaru ma'aman ahabba ya ce mutum yana tare da wanda yake so aiki baya kai mutum wannan matsayin kaga manzon Allah bai ce almar'u ma man yusalli kafiran ba ma man yasumu kafiran ma man kaza kaza duk ba haka zuwa nan ba sai aka ce ba dai kana so na ba tsananin so irin wannan to muna tare a gidan aljannan ba ga gidan ga gidana almar'u ma man ahabba sai aka ba shi garanti akwai wani hadisi da na gani daga ibnu abbas yana cewa wato ba su taɓa yin murna ba da farin ciki bayan su? sahabbai ba su taɓa yin murna da farin ciki ba bayan su musulunci sai lokacin da annabi ya ce almaru ma'amana hamba ya ce sun yi murna sun yi farin ciki sun yi walima saboda annabi ya ce almaru ma'amana hamba mu nan da kuke gani inda gaske muna san annabi ranar gobe kiyama ga gidansa ga nan. Allah me ya jawo mana wannan soyayya saboda haka daga cikin abin da ya kamata mutum ya samu a gurin maulidi ƙarin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa soyayyar manzon Allah ba ta cika sai ta haɗu da soyayyar ahalin gidan manzon Allah an zo wajen jarabawa ce ko ka ce kana son manzon Allah idan kana gane gane ga alayensa to ba ruwan annabi da kai soyayyar alayen manzan Allah ɓangaren soyayyarsa ce kamar inda kan kace kana son Allah kace kana son Allah amma manzan Allah ne ka soyayya kai mumini ne yahuda sun faɗi haka ai Haka ce musu qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kuna san Allah kuka ce ko to ku dawo ku bi ni ni ne wakilin Allah a doron ƙasa sai an so na ake san Allah to haka shi ma san manzon Allah wato idan ka ce kana san manzon Allah to kana son alayensa kana san zuri'arsa ya kuke da Fadima ya kuke da Ali ya kuke da Hassan da Husaini in ka ji da soyayya tsindin to kai masoyin manzon Allah ne amma an ka kaji kana dan kaikayi kaikayi shikenan an rushe ka ba kai ta ƙarya ce soyayya Allah ta'ala ya ce ƙul dalilin saukar wannan ayar wata rana ne sahabbai suka haɗu suka yi mitin suka tattauna suka ce mu kun ga wani ɗan kasuwa ne kai wani makiyayi ne wani tijara yake yana safara tarbiyyantar da mu kokarin ya sa ma a hanya ya koya mana addini ya sa ma bai samu lokacin da zai nemi wani abu ba gashi nan bai tara komai ba sai suka ce yanzu abin da za a yi karo karo kai ka kawo wancin ta kawo sai mu haɗa sai mu ba wa manzon Allah kun ga shikenan kamar yadda ya sha wahala ya shirya da mu mutumin dan tara masa wani abu shi suna gama mitin din sai mala'ika jibril ya zo wurin ɗangatan allah masoyin allah wato ya ce ya rasu da lahi ga sako sahabbanka sun zauna sun yi mitin sun ce kaza da kaza amma gaya musu wannan sakon ka ce musu ƙul gaya musu ya rasu da lahi ƙul faɗa musu ya rasu da lahi yi musu bayani su fahimta balla balla ka gane ai la as'alukum alaihi ajara ban taɓa tambayar ku lada ba dangane da musuluncin nan da na kawo muku ba na son dukiyar ku na tambaye ku ne na ce ku biya ni ne la as'alukum alaihi ajara ban ce ku bani wani abu na duniya la as'alukum alaihi ajara ban ce ku bani gonakin ku ba la as'alukum alaihi ajara ban ce ku bani kantinan ku ba la as'alukum alaihi ajran ban ce ku bani dinaran da kuka tara ba illa al-mawaddata fil qurba amma abin da za ku yi shine ku so makusanta na ku so ahalina ku so zuri'ata ahalin baiti sai wani daga cikin sahabbai ya miƙe ya rasulullahi a so makusanta ta ce na'am makusantan waɗanne ake nufi ne wai shin ana nufin makusantan ka kai naka ko kuma ana nufin mu mu tun da mu ma muna da makusanta mu zo namu sai mu Allah ya ce a'a aya tana nufin ku so makusanta na sharaɗin so na sharaɗin musulunci haƙƙi na kan ku shine ku so ahalin gidana qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba yanzu nan Allah ko aya ba ta zo ba cewa a so ahalin gidan manzon Allah bai kamata mu so su ba bai kamata mu so su ba yanzu an anguwa da malami yana da yaya ba ana girmama yayansa ba saboda shi ko ba haka ba idan unguwa da shehi ba muna girmama yayan shehi ba saboda albarkacin shehi idan unguwa akwai ustazu ba ana girmama yayan ustazu ba ko ba haka ba ne to shi muhammadu rasulullahi ba Allah as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba saboda haka haƙi na akan ku shine ku so ahlul gidana to ballantana kuma shi manzon Allah ma da kansa yake koya mana yanda ake san ahalin gidan nasu a fili yake mutuwa yana nuna musu kauna wata rana in fara da imamu ali manzan Allah ya aiki imamu a wani guri da wasu sahabbai can sai wasu daga cikin sahabbai mutum hudu sai suka dawo suka riga kowa dawowa suna dawowa suka zo masallaci na manzan Allah suna shigowa sai aka ce ya muka ganku haka kun yi saurin dawowa ina sauran rundunar taku ina sauran ayarin ina sauran mutanen sai suka ce suna baya suna nan to ku kuma fa me ya dawo da ku suka ce ai ali ne bayan an je an gama abin da za a yi a cikin ganima da aka samu kawai sai ya ɗauki wani abu kawai sai ya ɗauka sauran suka ce alayya to kuka dawo mun zo ne mu gaya wa annabi halin da ake ciki cewa ali ya taɓa wani abu sai wasu ka ce ku gaya masa ku gaya masa liyas kuta min ainihi ku gaya wa annabi liyas ku da min ainihi saboda darajarsa ta faɗi daga idan annabi shikenan suka zauna sai manzo ya fito ko da manzon Allah ya fito fuskarsa ta canza mala'ika ya gaya masa abin da ya faru da ya fito ya zo ya zauna a shimfiɗarsa fuskarsa ta canza su kuma sai suka rabu biyu biyu suna nan biyu suna nan ɗaya daga cikin na dama sai ce ya rasu da layi mun dawo ne mu gaya maka cewa ali ya yi kaza da kaza da kaza ina dama sai manzon Allah ya kawo da kansa haka idan kallon sa sai ɗaya daga cikin biyun nan sai ce ya rasu da layi ali ne fa ya je ya yi kaza da kaza da kaza muka zo mu gaya maka sai manzon Allah ya sake kawai da kai ya dawo nan na biyun da yake nan dama ya rasu da layi dama abin da ya dawo da mu saboda ali ya yi kaza da kaza da kaza da kaza sai ya sake kau da kansa sai ya dawo da shi hagu na hudun kun san abin da ya yasa suka zo su hudu saboda ana karɓar shaidar mutum hudu shaidar mutum hudu ana karɓar ta ka gane amma banda akan ali saboda shi in aka yi mummunan shaida a kansa ba za a karɓa ba saboda me saboda Allah ya kare shi daga mummunan aiki ɗayan biyu ne ko a ce ba a yarda da kariyar da Allah ya bashi ba an karɓi shaidar ku ko kuma a ce an karɓi shaida ku an rushe shaida da Allah ya bayar a kansa wanne za a yi wanne za a yi an ne shaida ta sama da suka gama bayani sai manzan Allah yana zaune ya kalli duk mutanen gurin ya ce musu malakum na aliyya me yasa ne kuke kin ali malakum na aliyya wai me yasa ne kuke kin ali sau uku malaku takrahuna aliyan me yake me yasa ne kuke kin alwai sai ya ce aliyun minni to daga yau ku sani ali daga ni yake wa ana min ali ni ma daga ali nake ni da shi a abu ɗaya sannan ya ce kulika min tinati daga taɓon da aka yi gina ne to daga wannan taɓon ne aka gina ne wanda zai kishi ya kishi kenan wanda zai so shi in ka kishi ka ji annabi in ka so shi kuma ba walla salati ga annabi da Allah ya mana magana ne kan san annabi fa cewa sai an so alayensa ali kuma yana cikin alayensa Fadima ba la ilaha illallah wata rana manzon Allah ya fito sai ya kama hannun Fadima ya fito da ita bainar jama'a ya ce wanda ya san wannan ya santa wanda ya san wannan man arafa hawihi faqad arafa wanda ya san wannan to ya santa wa man lam ya'rifha to wanda bai san ta ba kuma fahiya fatimatu fadima ce binti yata wa bid'ati kuma bangaren jikina ce manzon Allah ya ci gaba da cewa ha, ma yuqullimuni duk abin da ya dame ta to ni ma wannan abin ya dame ni haka manzon Allah ya bayanin fadima to me kake so a maka kuma kafin ka so halin baiti kalli ba abin manzon Allah yake yace duk abin da wani hadisi kuma manzon Allah yana cewa ha man yughdibu ni man ha wanda duk ya fasata ta ni ya fasata ba don fada ma muke ba zan tsawaita ba mu ƙara ƙwallon salati ga annabi da alayansa muhammad muhammad. Al-Hasan da husaini ba alhassan da Hussaini wata rana wasu munafukai suka sace imamu hassan da Hussaini suka so su gudu da su don su musguna wa annabi ana tare da su ba sun ce su ma musulmi ne amma suka laɓaɓa suka laɓaɓa suka sace imamu hassan da Hussaini suka tafi da su to can sai suka da ana ta neman su to sai suka ajiye su a wata wani lambu a bayan gari su sai suka gudu don kar a kama su sai imam hassan suna yan ƙanana kamar wannan yara saboda haka sahabbai suka shiga nema a duba nan a duba nan a duba nan a duba nan sai mana fuka suka eh, ce an ce ana masa wa'ayi ba an ce mala'ika yana zuwa yana masa wa'ayi ba to ya aka yi bai sai inda ayan nasu ba ya ce ana masa wa'ayi ba sa so a gane su to sai mala'ikar jibril ya sauka ku ce ya rasulullahi kai da abin da wasu munafikai suke cewa wai an yi maka wahayi ai to me yasa ba a gaya maka inda ƴaƴanka suke ba ce to Allah ya aiko ni ya ce in gaya maka ƴaƴanka da wane da wane da wane su ne suka yi mitin suka sace Allah ya tsine musu albarka kar ku ce na zagi sahabbai fa kar ku ce na zagi sahabbai ba sahabbai bane waɗannan dan sun yi zamani da annabi sun kuma cuci annabi sai mu ce sahabban annabi kar ku bata wa sahabban annabi suna ba sahabban annabi mutanen kirki ne yanda suka yi zamani da annabi suka taimaki annabi suka ba annabi suka yi da'a ga annabi suka so annabi amma mutumin da zai sace ayan annabi kuma sai ka ce masa sahabbai kana so dai ka zagi kai ka kiyaye kanka ba sahabban za ka zaga ka ɗebo ƙazaman mutane ka haɓa su da su saboda haka duk mutumin da ya cutar da annabi ko ƴaƴan annabi ba sahabi bane munafiki ne ko waye shi kuwa mu ƙara salati ga annabi da Allah Allahumma Muhammad Muhammad Allah da kansa aka tafi wannan lambun aka ɗauko Imama Hassan da Imama Hussein sai ya ɗauko Imama Hassan a kafaɗarsa ta dama Imam Hussein a kafaɗarsa ta hagu ya shigo da su gari sahabbai suna bin sa yana tafiya suna binsa yana tafiya lokacin da aka shigo cikin gari sai ga sai na abubakar sai ya ce fani'imar raki ya ce madalla da wannan abin hawa saboda mai saboda wato kaga ya yabi manzan Allah ko ya ce madalla da abin hawa ya rasulullahi ƴaƴanka akan gadon wayanka madalla da wannan kuma wani abun hawa amma shugaban halitta shine abun hawan naku shine akan kafaɗar ku sai manzon Allah ya ce wa ni'mal markub su ma suna da girma jibi iltifati shi sai dana abubakar yana yana kokarin nuna girman annabi shi kuma manzon Allah ba yana nuna girman waɗannan Allahu salli ala sai da na abubakar na ce ya rasu ba zan ɗaukan maka ɗaya mana sai ce a abubakar ana a hauko bihima ni na cancanta da su ban man kayana ya ci gaba da tafiya kawai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan Allah ko ba hadisin da yace a so ahlul bait sai wannan hadisin ya ka gani ba za a so ahlul bait ba saboda haka bayan da za a yi ka zama masoyin annabi alhalin ba ka son ahalin gidansa in ma haka kake ka gyara ba zai yi ba ba za ka taba san Allah ba ba ka san manzon Allah ba za ka taba san manzon Allah ba ba ka san ahalin gidansa mu ƙara ƙwallo salati cikakke wato wanda ya haɗa annabu da alayensa amma ba to ana so kuma abu na ɗaya kenan son manzon Allah soyayya ta ƙaru abu na biyu abu na biyu kuma a tabbatar da cewa a gurin maulidi an tabbatar da haɗin kai maulidi wurin haɗin kai maulidi shi ne kaɗai babban al'amarin da zai iya haɗa musulmi saboda manzan Allah ya haɗa ko me kake yi magana ƙawo da annabi ban kai musulmi ne idan ɗan tijjaniya ne waye ƙawonsa ɗan ƙadiriya waye ƙawonsa ɗan izala waye ƙawonsa dan shi'a waye tinkarinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka hubbun nabi hubbun nabi yajma'una ka gane son manzon Allah ya hada kar mu yadda wasu sababan domin makiya musuluncin nan kullum ba su da makaman da ya fi su raba tsakankanin musulmi duk wanda kuka ga yana ta ƙoƙarin sai ya raba kan musulmi to ko ya sani ko bai sani ba maƙiya musulunci yake wa aiki an lura da wannan ko ko ya sani ko bai sani ba to yana yi wa maƙiya aiki ne in ya sani yake wa maƙiya aiki to azabarsa daban in bai sani ba yake wa maƙiya aiki azabarsa daban an ce wanda ya sani yake cutar da musulunci idan an zo ran gobe kiyama ta gaba za a kai shi wuta yana kallon wuta tana ci bal bal bal bal bal bal za a jawo shi yana ihu yana daddagewa sai a cilla shi a ciki shi ko wanda bai sani ba ta baya za a jawo shi kaga dai ba tsira kenan ko sai a jawo shi ta baya sai dai ji ya fada ko kaga dai duk ba tsira to saboda haka haɗin kai wahada wato mu so junanmu mu kaunaci junanmu mu zama abu guda kar mu yarda da rarraba kar mu yarda da masu gutsuru tsoma shi dai mai addinin nan wanda Allah ya aiko da shi ya ce duk wanda ya ce la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allah da manzon Allah sun karɓi duk wanda ya ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah to kai kuma kai kuma a ka ce ba za ka karɓa ba kai kuma Allah da manzon Allah sun karba kai kuma a ka ce kai maka yadda ba yo ai yana yin bid'a yana yin laifi to to to to sai ya fada shi daga addinin kuma ta iya yiwa ma da kace yana bid'an ba kai ne baka gane ba ko da ba yana bid'a ko yana bid'ar ma sai ka kore shi daga addinin Annabi Muhammadu kuma mai addinin bai kore shi ba kai zaka wai kai waye tukunna ma wai kai da kike so ka kore mutane daga musuluncin nan kai mutum nawa ka shigo da su musuluncin tukunna ya kamata tukunna mu ji tukunna nawa ya iya samarwa sannan mu ji nawa zai kora kuma ta iya bai samar da ko ɗaya ba ba amma ya kori sama da miliyan ɗari na sama da miliyan ɗari idan ka ce suwa ne yan ka kaza ko maza mazhaba kaza duk kafirai ne wai an yi wasu miliyoyi sun wuce kace duk kafirai ne ko ba haka ba yanzu akwai wasu miliyoyi suna nan ka ce duk kafirai ne nan gaba wasu miliyoyi ka ce duk kafirai ne ina za ka sa wannan laifin ina za ka kai wannan bala'i da ka ɗauko wa kanka idan ragowar kiyama suka zo sai la ilaha illallah su ta yi ƙararka ya za ka yi la ilaha illallah mu ce mutum miliyan ɗari ma kawai musulmi ɗari da ka kore su daga musulunci sai la ilaha illallah ta yi ƙararka ta ce ya Allah ga wannan yare na ne ya ce bai yarda da masu faɗata ba ya za ka yi da wannan la ilaha illallah ta miliyan ɗari ta mutum miliyan ɗari ta iya wani ma a rayuwarsa ya faɗa sa wajen miliyan yana zikirin la ilaha illallah duk ya ce baka da ba Allah ya kiyashe mu da Allah mu ƙara ƙwallon salati ga annabi da Allah yansa Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad dan ma kada ku manta nace a maulidi ya kamata a samu abu uku na ce na farko a tabbatar da an samu ƙarin soyayyar manzon Allah ban ce muku a samu soyayyar manzon Allah gaba ɗayanta ba saboda ba mu isa ba amma ana iya samun ƙari ita ba a kure ta ya za ka kure ba za ka iya ba abinda Allah ta'ala ma yana yi yana shi ma ya ce yana son manzon Allah saboda soyayyar nema wato bai ce yana azumi ba bai ce yana zakka ba bai ce yana sauran iba sai ya ce amma yana yi wa annabi salati da ala kuma ba ya ce ya yi ba ne ya ce yana yi ne bismillahir rahmanir rahim inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna yusal fi'ili mudari'i fi'ili mudari'i a lugar larabci aikin da ake ta yinsa ba a faɗa maka sanda aka fara ba kuma ba a faɗa maka sanda za a ga yusalluna shi yasa wasu malamai suka fassara wancan ayar da Allah ta'ala yake cewa kullu yaumin huwa fi sha'ani aka ce ta Allah ta'ala kullum yana cikin wani sha'ani to wannan ne wannan sha'ani da yawa daga malamai suka ce salatin annabi ne saboda ya ce yusalluna Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad soyayyar manzon Allah kenan na biyu na ce mana batun haɗin kai ko haɗin kai wato ƙaunar juna wato ainihin da yi wa juna uzuri haɗin kai kar mu yarda a raba to sai abu na uku wato ainihin shine mu koyi aiki tare manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koyar da duniya aiki tare aiki tare duk inda za ka kalla a duniyan tarihin duk wanda za ka kalla ba za ka kalla aiki tare ba sai a tarihin manzan Allah manzan Allah da ya hijira ya koma madina sai ya ce ina yahudawa suka ce ga mu ya ce ina kiristoci suka ce ga mu ya ce ina mushrikai yan garin madina suka ce ga mu ya ce to ku zo mu zauna mun zo garin nan mu zauna to ku me haƙƙin ku kuma me haƙƙin ku aka rubuta haƙƙin kowa da kowa malaman tarihi suka ce constitution na farko a tarihin ɗan adam rubutacce shine wanda manzan Allah ya rubuta a madina ba a koya mana aiki tare ba saboda haka duk inda muka samu kanmu to lalle mu zamana muna kar mu yarda a maida mu kayan aikin waɗansu wato kar mu yarda a maida mu abokan rigimar juna mai ta rigima da juna wasu na cin amfanin wannan rigimar ta ma akwai inda za mu haɗu mai aiki tare ko ba haka ba wannan unguwar mu ce kwatar nan ta cika to sai ka ce ba za ka kira makocinka John ku zo ku kwashe kwata ba sai ka ce billahi da ai ba ai arne ne saboda duhun kai shi manzon Allah ya kira da kowa da kowa abu ne ya ce ku zo to mu haɗu me menene ta ina muka haɗu mu za mu amfana da juna daga ciki idan wani ya kawo wa madina hari sai mu kare kanmu za mu haɗu gaba ɗaya kuma haka aka yi saboda haka aƙalla ka riƙe waɗannan abubuwan lokacin maulidi ko su ka riƙe abubuwan suna da yawa amma an ka riƙe waɗannan to in wani maulidin ya zo kuma sai ka sake samun waɗansu abubuwan ka sake riƙewa haka haka haka haka haka a ƙarshe yan uwa masu girma ina taya mu murna dangane da abubuwa na alhairai waɗanda a wannan wata wato ainihin suke ta samu alhairai daban-daban daban-daban dama kamar yadda na faɗa shekara ta 2015 ƙarƙashin tsohuwar gwamnatin buhari ya sauya mayan mana da maulidi watan bakin ciki eh saboda a ɗaya ga watan maulidi mun zo muna ɗaga farar tuta wadda aka rubuta labbaika ya rasulullah a wannan ranar ne ya turo sojojinsa suka zo suka yi ta kashe mu suka yi ta kisa suka yi ta kisa suka kashe sama da mutum dubu suka kona waɗansu mutanen da rai suka kwashi mutane da rai suka je suka bizne cikinsu har da wata mata tana cewa yanzu da yana za ku binne ni suka zuba mata kasa suka yi ta'addanci iri-iri a ɗaya ga watan maulidi shine goron maulidin da suka bamu ka gani to shi kenan yau shekara kusan takwas kenan ko to sai Allah ta'ala ya tashi faranta mana na farko dai gashi mun shiga watan maulidi ba wannan gwamnatin babu ita ta tafi ta tafi babu har a wadda kuma za ta dawo ba sun tafi da bakin ciki sun so su karar da mu a ce babu mu ga mu muna nan su kuma gwamnatin tasu ba ta nan ba ba mu ga mu muna mauludin da kuka zo kuka kashe mu a zariya dan kan mu gashi muna yi gashi muna cewa labbaika ya rasulullah labbaika ya rasulullah wani zai ce to wani yasa kun yi ta addu'a kun yi ta addu'a amma har yanzu Buhari bai mutu ba yana san abin da yasa Buhari bai mutu ba Allah ya so Buhari ya ci gaba da rayuwa bakin ciki ne zai kashe shi zai ta gani ya je akwai wani kwallo da aka yi a daura aka kira shi da Buhari kof ba sun kun samu labari ba to sai ya je ba da waɗanda suka yi na ɗaya aka ji ije bikin ba su kofi a wurin sai mutane suka danka cewa buhari zagzagi ya samu fasfot ɗinsa buhari zagzagi ya samu fasfot ɗinsa sai aka yi maza aka fitar da shi daga ɗakin taron saboda bakin ciki ne zai kashe shi ka gane ai ai gata ne ma a kashe mutum ko ba haka ba a'a bakin cikin da ya kulla wa kansa shi zai kashe shi yasa bai mutu ba har yanzu ka gane ai malam zarzaki a wannan watan sai ya zama na gashi ya karbi international passport ɗinsa ba kawai ya karbi international passport ɗinsa ba sai ya zama na cikin girma da ɗaukaka kuma ya fita kasar waje ana girmama shi a airport din Najeriya ya fita kasar waje ya samu wata girmamawa wadda ba a taba ganin irin ta ba wata yar jarida take cewa ita bayyana malam zarzaki a Iran da yanda abin na filin jirgin saman Tehran ya cika ta ce sai ya tuna mata da dawowar imamu Khomeini daga kasar Faransa. Wow! Muhammad! farin ciki kan farin ciki nan da nan yana zuwa jagoran al'ummar musulmi sai da ƙari ya gana da shi ganawa ta keɓe daga shi sai iyalansa suka gana malam sai da ƙari yana dariya yana farin ciki yana murna ya ce ina so in faranta maka rai ban san kyautar da zan baka ba sai ya cire zoben hannunsa sai ya miƙa malam zaka ka gane bayan kuma an gama wato ya sake ganawa da shi daga shi sai shi iyalan nasa ma aka ce kudan ya haƙuri wannan kuma sallu ala muhammad wa ali muhammad wannan abun farin ciki ne duk Allah ta'ala ya mana wannan a watan maulidin da aka so a mayan mana da shi watan bakin ciki Allah bai yarda ba watan farin ciki ne na haihuwar manzon Allah ne za mu ci gaba da farin ciki kai ko sun kashe mana mutum miliyan wallahi sai mun yi maulidi sai mun yi farin ciki ga ranar maulidi ko ba haka ba haka nan malam zarzaki kuma ya je ta kaɗe je ya je mashahar ba nan ma mutane suka cika gari ba ba baƙaƙen fata iri na ba su can fararen fata aka cika ana zo a ga waye zarzakin nan to kaga wannan wani abu ne na farin ciki sannan kuma Allah ya ƙara faranta mana wato ainihin ta hanyar bawa Falastinawa nasara akan maƙiya Allah 'yan mamaya Isra'ila ko ba gaba. wannan ma goro ne na farin ciki da Allah ta'ala an yi niyya a faranta mana ne ko ba gaba. wato ranar asabar bakwai ga wata shine farkon hare-haren falasɗinawa akan haramtacciyar ƙasar isra'ila Ta amma ranar juma'a an harbe su an jajjefa musu tiyagas an daddoke su da kulki a masallacin kudus masallacin al'aqsa amma washe gari ko da yake akwai abin da da yawa daga musulmi ba su sani ba mukan faɗa wani zai iya tambaya ce to wai me ya faru ne lokaci guda falastina wannan suka motsa akwai abin da ya faru akwai wani hoto to to yi kyau kana kusan karasawa ma na kusan yi hakuri wallahi salati ga annabi da ala ya wato akwai wani clip wanda eh, sojojin isra'ila suka saka amma bai kai minti talatin da kaɗan sai suka yi maza suka janye shi clip ɗin ne sun nuna shi ne wato sun wani keji ƙato sai suka kamo mata musulmi sai suka zuba a ciki sai suka saka masa kannaka to abin bakin gani abin bakin kai kuma suna yin bido suna dariya suka saka kuma to amma nan da nan irin su youtube suka yi maza suka ciccire saboda ya yi muni da yawa to asabar kuwa sai falatina suka ce to wannan iskancin ya zo ƙarshe suka ce mu da marayu muna ganin wannan bakin cikin gara ba rayuwar to shine fa suka fara aka fara umurzu yanzu babatan kuna jeho ce a gaba ne su kuma falastina suna jefa tsakuwa a'a yanzu umurzu ne za a yi kuma umurzun na wato ainihin komu koku akwai wani irin wata irin lema wanda falastinawa suke da ita lema ce ban san kuna ɗan kalle-kalle za ku ga wata lema wadda wato eh, ake tike da ɗan mashin ɗan ƙarami kamar na babur sai a murza shi a murza shi to sai ya ɗan yi tafiya yana da 'yan tayoyi in ya ɗan yi tafiya gargar gargar sai kuma ya ɗaga sama yana da farfela a bayansa to irin wannan to leku sai suka ashe sun shirya sai suka hau irin waɗannan lemomin ko san a yadda suka dara ba su dara a ko ina ba sai a barkokin sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila a nan suka dara kawai wato mun zo ne ko mu ko ku tun daga sama dama suke fara buɗe wuta ko dai ku rabu da su su ci gaba da buɗe wuta ko kuma ku harbo suna ɗauke da bama-bamai wanda kuka zaɓa saboda haka haka aka yi gumurzum saboda haka sai ga isra'ila sojojin haramtacce suna fita daga barikin kafafuwansu ba takalmi suna gudu suna shiga sahara saboda ku harbo mutanen nan kun san abin da zai faru ku bar su kuma ga abin da yake yake faruwa to ne za ka ɗauka sai suka ɗauki wata wata mafita wadda ba mai billiya ba suka cire takalmin suka shiga sahara a guje to shi ne ba aka bi su aka rinka kamowa aka kamo suna nan da bunai? suna nan an kama su sai ga na ga natan yawo a wata tashar yada labarai yana cewa to su da suna roƙon sojojinsu da aka kama dai ya zama karkashin kyakkyawar kulawar hamas suna neman alfarma kuma yana cewa wai har yanzu dai suna da fata cewa kasar isra'ila bata rushe ba ba bai kawo Ba kwallo salati ga annabi da Allah ƙara muku da wani albishir din wannan juma'a da ta wuce musulmi sun yi sallar juma'a a masallacin kudus bayan shekaru saba'in da biyar sun yi sallar juma'a ba ƙarƙashin bindigogi da tangogin isra'ila ba wannan ba abin farin ciki ba ne saboda haka wannan watan na maulidi na farin ciki ne da zuna zuna ji ana dan bayani ma shi ma duk farin ciki ne akwai yan uwanmu da gwamnatin buhari ta karkashe suka hana gawawakin ma a ƙa'ida ko mutum laifi in an kashe shi to yana da haƙƙin a ba da shi ga danginsa da yan uwansa in musulmi ne su yi masa sallah in kirista ne su yi masa abin da ya dace da amma mu buhari sai yana mu wannan yancin in an kashe yan uwanmu sai su kwace su kwashe gawakin su tafi da su ko mai suke da su ko cinyewa suke yi ko mai tsafi suke da su ko to sun kai waɗansu gawawakin asibitin wani asibiti a abuja to yau da kansu suka ce da Allah ku zo ku karɓi dan Allah ku zo ku karɓi ga wakil da wannan nan muka ce a kuma yanzu kuma eh a zo a karɓa ne muka ce to shikenan to shine aka karɓa aka yi musu sallah yau na san kun samu labari to shi ma wannan abin farin ciki ne ko ba komai da komai kamar yadda naji ana faɗa bayan shekara biyar bayan shekara biyar da kashe su suna hannun suna wani asibiti kuma babu kulawar da ta dace babu kulawa wadda ta dace amma kuma mun karɓo su kuma suna nan ba irin a ce cikin wani ya fashe ka san abin da su masana suke cewa idan mutum ya mutu bayan kwana uku cikinsa zai fashe bayan kwana arba'in tsutsa ta cinye jikinsa sai su kai lato. bayan shekara ɗaya kuma ƙashinsa ya zama ƙasa ya riddige to amma su yanzu gashi bayan shekara biyar gashi mun ɗebo su yau mun yi musu jana'iza wa zai wannan da Allah ta'ala wannan abin da yake ta faruwa albishin ne ake mana amma akwai babban albishir yana nan tafe wato babban albishir na cewa wani lokaci yana nan zuwa wannan ƙasa tamu da ake cewa Najeriya wato wani lokaci yana nan zuwa wato ainihin adalci zai tabbata a cikinta wani lokaci yana nan zuwa gaskiya za ta tabbata a cikinta wani lokaci yana nan zuwa ba za a kashe ka ba saboda imaninka wani lokaci yana nan zuwa wato tutar la ilaha illallah muhammad rasulullah za ta bambara wani lokaci ne mana albishir yana nan zuwa za mu yi maulidin mauludodi insha Allah wal azim wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh اللهم صل على biyu ba mu mutane an yi bayani daidai gwargwado muna godiya ga shi malam da ya gabatar da wannan jawabi Allah ta'ala ya saka masa da alheri da haka yanzu za mu je ga abin da yake gaba insha Allah malam Ahmad A wa wa a annabi salati Allahumma salli ala Muhammad وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد Allah muna shukura gare ka muna ƙara jaddada godiyar mu gare ka Allah ya dangane da wannan ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ma abocin girma da falala shine kauna soyayya ga manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni'ima ce babba daga cikin ni'imomi muna ma Allah godiya kuma mun tsumu mun cazu kamar yadda mala yake faɗa maulidi sakon da yake ciki to ka tabbatar ƙaunanka da soyayyarka ga annabi ta hau ba ta sauka ba ta hau ta sauka ba Allah ka tsare mu daga cikin masu cewa ana wuce iyaka wal iyazu billah can musu ta kare akan su